da farko na godiya Ibrahim yake godiya da yawa garin shugaban Najeriya President Muhammadu Buhari. Na gode da ya bani wannan amfani da taimake ja Najeriya gaba. To me zaka canja harkokin um, wasanni mu fara da matasa da wasanni me zaka canja a wurin matasa da wasanni ne a gurguje? Ai akwai abubuwa da yawa. Matasa suna nan da yawa a Najeriya. Akwai abin da ya dame su ba aiki ga maganar makaranta abubuwa da yawa za mu zare programs abubuwa da za mu yi da zai taimake su na san ka san harkokin wasanni da yawa san da tun ka daɗe kana yin su amma me yafi damun ka da game da batun matasa wanda kake so ka fara aiki a kan nan take yanzu da ka shiga ma'aikatanka na farko na farko na farko suna ya bukata mu samu masu aiki abin da za su yi suna nan in gama makaranta ba aiki suna nan ba su samu damar za makaranta ba suna nan suna so su yi wasanni ko kullum kafa ne ko gudu ne za mu neme su mu tara su mu ba su ilimi